sunan gidan wasan nan kuwa? Suna na Sadiya. Amma labari na yana da tsawo. Sannan babu wani abu da za ka santa na a cikinsa. Ina so na ga na zama jarumin fina-finan Hausa. Wa ya yanzu wannan hannun Superstar. Producer. Na aiko ɗan su mala kira ki da shi ne ka zo da kanka don ka wulakanta ni? nawa ne kuɗin naku ina dubu da ne ko na fasa yi kai kuma da da ina son ka kwana da sanin cewa idan aka kawo maka aikin nan ba zan yi ba na yi zamani da dogo ko ina masu ina safiya musa ina mai da ibadi. duk kowa lafiya saboda su irin wannan izzar jijji da kai ina so ki san cewa lokaci kaɗan akwai wanda suka zo suka same ni kuma suka fita suka bari wasu shaye-shaye suke wasu sun lalace wasu ma sun haukace kar ki damu yanzu za mu fafata ya za a yi mu wata ta gudu a ce na a kai gwani ne wurin wulakanta 'yan mata a mazari mazari na mazogal mazari na sugogal dan mazari mazari mai singal dan mazari duba duba. Sannan kundin na san ki nake so duba duba ka zo da sanyin ya mai murmushi kawo kawo kyakkyawa aka kallo har ke shi ake duba duba koyayyar alo ko eh bege zalla idan kwaɗayin a ke don Allah ki shiga gidan yarka kai sata ba ta yi ba yarka ta yi karuwanci ba ta yi ba yarka ai shirka ba yi ba amma ta ki buɗe madina wanda a addinanci kuskure ne yarka ce ni fa baba wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba